abu na gaba kuma ga wani sinadari da na zo miki da shi uwar gida ina wayannan mazan masu mana mako kam kam kam kam ga abin duniya amma sun hana mu ci sai dai wasu mata a waje za a je a ba su ci to me zai hana ki ba za ki ci ba za ki ci kuɗin oga a cikin gida ba me yasa sai ya fita waje yana ba mutane yana ba mata me yasa to ga wannan kin ganshi shi nan shi ma ga nan ruwa ne a ciki ga shi nan a kwalba ga nan daga ƙasan shi in na ɗaga miki kin gani za ki shafa a ki haka in kika shafa sannan za ki ɗan dangwala ki ɗan shafa a goshinki haka a duk lokacin da kike bukatan wani abu ko ma ba ki in kika kasance kina amfani da shi kina shafawa kina kuma shafawa a goshinki to in ina mai tabbatar miki ko mun kam kam kam kam ɗin shi ko mun zumbulancin shi sai ya zo ya sake miki kuɗaɗe saboda wasu mazan mugaye ne mugunta tsiya gare su ga kudin akwai amma sun dinga kaf kaf kaf kaf kenan ba za su wada wadata matansu da abu ba akwai irin su da yawa ga kudin ga sun mutu za a tafi da shi ne abin ne su da shi to saboda me ki zo ki amfani da wannan uwar gida kin gan shi nan ki zo ki amfani da shi ki shafa a hannu za kuma ki sa a nan ga duk mai bukata akwai namban waya ne kamar ko da yaushe ina gaya muku a saman bidiyo za ku iya kira ku tuntuɓa domin ƙarin bayani da kuma neman yadda za a yi ku samu wa'innan magungunan ga nan kowanne an tanadan muku da shi yawwa uwar gida